أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. jiya aya ta karshe da muka karanta a cikin wannan sura mai albarka suratu shura ita ce fatiru samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa min al-an'ami azwaja yadra'ukum fihi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as basir mun yi bayanin ta daidai gurgudu a yau ina son in ƙara jaddada mana laisa ka mislihi shay'un wato wannan wata babbar ka'ida ce wanda ubangiji ta'ala ya bayar dangane da imani da sunayensa da sifofinsa ubangiji ta'ala ya ce laisa ka mislihi shay'un babu wani abu irinsa saboda haka idan ya gaya maka wasu siffofi wanda sunayen su yayi kama da na dan adam to kar kai tamani irin na dan adam din ne kamar yadda zatinsa ba irin na dan adam ba haka nan siffofinsa ma ba irin na dan adam ba dukkan musulmin duniya da mutanen kirkinsu da mutanen su, da ahlu sunna da yan bidi'a sun yi ijima'i. zakin Allah subhanahu Ta'ala bai yi kama da sauran zakin halittansa ba daban yake saboda laisa mislihi shay'un babu wani abu irin Allah subhanahu ta’ala. to sai suka yi safani a wajen siffofinsa wasu sai suka ce siffofin Allah irin na dan adam ne suka fata a wannan babi idan an ce Allah yana da ilimi sai su ce irin ilimin dan adam Allah yana gani irin ganin ɗan adam yana ji irin jin ɗan adam yana da hannu irin hannun ɗan adam yana da fiska irin fiskan ɗan adam ta'ala Allahu amma na ƙuluwan kabira Allah ta'ala ya ɗaukaka a siffanta shi daga irin wannan ya wuce nan wayannan sai suka fata ana ce musu mushabbiha masu kamanta Allah da halittansa Allah ba daidai yake da halittansa Allah babu misalinsa babu irinsa shi kaɗai ne balantana da za ka iya kwatanta shi da wani laisa ka shi shay'un man ce shay'un nakira ne fi siyakin fi siyakin nafi tufidul umum babu wani abu kuma a cikin halittan Allah da za ka kamanta